بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم za mu tashi majalisi na shida darasi na shida in ba kuma ba mun tsaya a ƙarshen hadisi na takwas ne hadisin abi huraira radiyallahu ta'ala anhu yau za mu tashi hadisin abu musa al-ash'ari malam yace وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah muttafaqun alayhi in ba kuma ta har yanzu muna cikin babul ikhlas wa ihdarin niyya malam yace an abi musa abdullah bin qais al-ash'ari abu musa ashari alkunyarsa ce abu musa amma sunansa abdullahi bin kai bin Sulai al-ash'ari shi asalinsa mutumin yaman ne kuma ya musulunta lokacin ba a yi hijira zuwa madina ba sannan musulmi suna cikin wahala suna cikin matsi lokacin ya zo maka ya musulunta ya zo dab da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da sahabbansa da su fita daga maka, ya ce su tafi kasar habasha ya ce ku je kasar habasha akwai wani sarki wanda baya barin a zalunci wani a gurinsa ko kana addininsa ko baka addininsa in ka je gurinsa ba zai bari a cuce ka ba don sai abu musa al'ashari ya tafi da su da su da shi da ja'far ibn abdul muttalib da wasu da dama daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda sun yi zaman su a habasha har bayan an yi hijira an koma madina sun ɗau lokaci ba su dawo ba har sai lokacin da aka zo an tafi yakin khaibar annabi shi da sahabbansa sun tafi khaibar sai ja'afar da shi da abu musa al-ash'ari da rago sahabban da suka rage a habasha suka iso madina suna zuwa madina aka gaya musu aka ce ai manzon Allah ya fita yaki ya tafi khaibar ba su zauna ba sai suka bi shi kuma suka tafi khaibar kuma abu musa al-ash'ari yana ɗaya daga cikin mutanen da Allah wa baiwa ta murya ta karatun alkur'ani domin wata rana ya tashi da daddare ina ta karatu sai annabi ya biyo muryarsa sai zo ya laɗe ina ta jin karatunsa sai da garin Allah ya waye sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi Abu Musa laura aitani wa ana astami'u ila qira'atikal bariha yace ina ba dai ka ganni lokacin da na laɗe ina jin karatunka jiya لقد أتيت mizmaran من مزامير ali داود Allah ya baka bambaro kun san bambaro wani abu ne da ake kiɗa da shi a baka a da akan yi amfani da zaƙin murya da daɗin murya sai da shi wani ina da bambaro wani karfe ne yake kamar kunama inda kuka san kunama yadda take da harbi to mata ne suke amfani da sai su makale shi akan a bakin su da hakoran su sai su dinga bugawa ana yin sauti ko ana kiɗa da shi na gargajiya ba fa nuna muku cewa kwai je ne yin bambaro shi ma ya dinga yi bane ba ma za ku same shi ba babu shi to amma dai wannan ana yin ta'abiri da uqtiya fulanan mizmaran min mazamir ali daud ana nufin Allah ya bashi dadin murya saboda annabi daud alaihi salam Allah ya bashi dadin murya idan yana karanta zabura duk da yawan zabura aka ce idan ya ce a ɗaura siddi a shirya dawakan da za a fita yaƙi kafin a gama ɗaura siddi ya sauke zabura ɗin kuma wannan zaburar ta annabu da wani ba ita ce zaburar da ake sayarwa a kasuwar kurmi ba dan da yawa wani zai ɗauki yan zabura ce zai ganta littafi mai fice kawaidi ba sai ce da shi zabura duk wuri ga mutane a wuta ba magana sassauci sai azaba kawai wanda yi kaza zai yi kaza ita gallaza mutane ba hak ba ita kadai ce zabura ba ko da wancan ma zabura ce wani bangare ne na zabura din ita tana da yawa to sai annabi Dawud idan ya fara karatunta tsuntsaye ma zuwa suke su sauka akan saboda dadin muryarsa shi dadin muryarsa yake jawo tsuntsaye su zo su hauka sauka a kafadarsa da kansa su kewaye gurin in yana karatu amma Abdullahi bin Zubair shi kuma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya fara karatu shi kuma nutsuwarsa ce a sallah da rashin motsinsa da soshe-soshe a sallah da kushu'insa a sallah shi yake sa tsuntsaye sai su zaci dutse ne ko ta bishiya ce kawai sai su hau kai saboda yana jimawa ina sallah kafin ya ruku a tsaye to shi abu musa ne shine annabi yake sa da shi na ji ka kana karatun qur'ani Allah ya baka daɗin murya sai ice aida na san kana nan lahabbar tuhu laka tahdira aida na ƙara rera maka shi to a nan gurin suke cewa ashe yana da kyau mutum ya kyautata muryarsa da karatun alkur'ani idan ba ka da murya to ka kwaikwayi murya ko ba ana nufin takallufi ba kun sa akwai bambanci tsakanin karatu na ƙa'ida da daɗin murya da kuma takalluf da yawa suna ɗaukar tajawidi shine makalkal murya da tsuke baki da sai an irin masu za su yi kabbara ta ji ya ce Allahu akbar so shi a tunanin ka wannan ya yi larabci ne ko kuma ya abu da. kaga wannan duk ba shi da alaka da wannan watan ana son mutum zai yi karatu ya saki jikinsa ko ma suna cewa duk wanda yake son ya koyi karatun alkur'ani in bai saki jikinsa ba zai iya sai ai ta shan wahala da kai sai wani ya zo ya ce da kai ai bakin ka saboda kai tukururu ne me kuka kake sha wa kake sha ba shi da alaka da wannan mafi yawancin ma hausa sun fi laraba ne karatun alkur'ani mafi yawancin duk ma makaranta alkur'ani yan tsiraru ne laraba a ciki wanda aka ruwaici kira'o'in alkur'ani daga gurinsu kira'o'in alkur'ani alkur'ani annabi ya ce an saukar da shi akan harafi bakwai kuma harafi bakwai din nan an ce ana nufin lahajatul arab ko lugatul arab kamar mu ne a ce akwai sakwatanci akwai zazzaganci akwai katsananci akwai a ce. amma wani zai ce na zaka wani ya ce na taho ko wani ya ce na zo da dai makamantansu wani ya ce tafi wani ya ce tahi da dai makamantansu to amma dai alkur'ani abinda ita tabbata ƙur'ani yana da a goma ruwaya ashirin Su kun ga duk mutumin da yake son ya koyi karatun alkur'ani to ana buƙatar sai ya saki jikinsa in baka saki jikinka zai yi wahala ka iya karatun alkur'ani to abu musa ashari Allah ya bashi wannan sautin shi sa malamai suka ce yana da kyau mutum ya karanta alkur'ani da daɗin murya annabi sallallahu alaihi wasallam an ji shi yayi karatu a lokacin fatahu makka yana karanta inna fatahana laka fatahan mubina ya shige gaba sahabbansa su ne masa zagi wasu a hagu wasu a dama an ce ya saka silke ya saka kwalkwali na dutse a kan har manyan ƙuran shawa suka dinga cewa kai mutumin nan fa abubuwan sa sun bunƙasa kaga na kusa da shi da an kore su amma kuma yanzu sun zo da izza to an yana karatun alkur'ani fa bai suka ce ba mu taba jin murya mai daɗin irin wannan kuma wannan zai maimaitu a ranar gobe kiyama lokacin da za a ce kowa i karanta alkur'ani gwargwadon ayoyin da ka iya gwargwadon matsayinka da darajarka a gurin Allah Allah zai sa manzon Allah yi karatu wanda ba za a taba jin wani sauti ba ko ba a taɓa jin irin wannan sautin ba sai wanda ije a wannan ranar kuma Allah isa ina gurin domin wasu ba sa gurin Allah ya tsare mu sai an gama yin abin da za a yi daga baya kuma a fito da su Allah ya kiyaye da shi Abu Musa al-Ash'ari yana ɗaya daga cikin sahabban da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake girmamawa yake karramawa yake mutuntawa an ce ya yi ta yin azumi saboda ya samu kusanci da Allah matsaukakin sarki aka ce sai da ya bushe ya sirance sai aka ce da shi da ka dinga ɗan hutawa sai ce a'a duk dokin da kaga an yi tsere da shi ya ci sukuwa to an hore shi sai ce saboda haka ina son in hori kaina saboda in ci wannan tseren da ake na shiga aljanna ko lokacin sai sai da matarsa ki haɗa kayanki nawa ba gada inda za a fi shaka fi nawa ba gada sai dai ki zo ki tsalle ki tsallaka ki shiga aljanna watan tun da an ce wa in minkum illa wariduha ko ta nan zai fita ce to ba gada aikin ki ne zai ƙetarar da ke don haka dage ki aiki matarsa yake gaya wannan abu musa al yana ɗaya daga cikin sahabban da suka ruwaici hadisai da ɗan dama ya ruwaito hadisai har guda ɗari uku da 360 daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a shekara ta hudu daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine ya ruwaito wannan hadisin yake cewa su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anir rajuli an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya game da wani mutum ko game da mutum yuqatilu shaja'atan da ya tafi wajen jihadi saboda a ce jarumi ne shi kun san in ka zama jarumi ko da yaushe so kake a ganka a gaba to mutumin da ake wani aiki wanda ake son a fito da ake bukatar jarumai a cikin aikin sai ije i nuna jarumtakarsa amma ba don Allah ba saboda a ce shi jarumi ne wayu qatilu hamiyatan da ko mutumin da ike yin jihadi ko ike yin yaƙi saboda ƙabilanci saboda ƙabilanci wayu qatilu riya'an da kuma wanda ike yi dan a ce dan ya nuna mutane shine riya'an yana yi dan a ga ina yi kenan mahallu shahid a wannan hadisin tambayar da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce da shi ayyu zalika fi sabilillah waɗannan mutanen guda uku wanda idan a ce jarumi ne da wanda idan kabilanci da wanda i domin mutane su san yana yi ya nuna musu yayi riya to wanne ne zai samu ladan yayi dan ɗaukar kalmar Allah wanne ne ifi sabilillah fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya wanda i yaki domin kalmar Allah ta zama ita ce a sama domin addinin Allah ya daukaka fa huwa fi sabilillah to shine iyaki fi sabilillah daga cikin abubuwa na ban mamaki da suka faru annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa akwai wani sahabi da aka gano daga cikin irin mutanen da ake samun su ko a hanya sun shiga cikin tawaga dai ana ta yaki aka zo aka gaya manzo Allah aka ce ga wani bako can yana ta yaki mu ba mu ga mai yaki irin sa ba sai annabi ce kuma dan wuta ne ba kun ga kenan zakalkalewa a cikin al'amuran addini ba su ne suke nuna cewa za ka samu nasara ba ba su ne suke nuna cewa kyakkyawan ƙarshen ka zai kyau ba Ƙarshen ka kai zai kyau shi sa malamai suke cewa al'ibratu bil khawati Abin da ake la'akari da shi a mutum menene karshen domin za a ga wani mutum ya samu wayewa ta addini ya fahimci addini ya fahimci aƙida yana kokarin kamanta koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sai ire da mutane ya wulakanta su ya zage su in an kwana biyu kuma sai ka neme shi tara ya fi wanda zage din lalacewa wataƙila da suke yi shi da izo zai nasu ta yaninka shi sa aka ce duk mutumin da bai mutu ba to ba amincewa me zai faru a ƙarshen in dai baka mutu ba shi sa waɗanda suka gabata bayan Allah na ƙwarai daga sahabbai almajiransu almajiran almajiransu ake sa wannan aiki ta su ta yi kyau amma kai fa duk wanda bai mutu ba aka ce la a alaihi fitina. ba a amincewa cewar fitina ba za ka faru a kansa ba shi ne sai wani sahabi ya ce ni ko wannan mutumin sai na bi shi na ga me yasa zai zama dan wuta shine ibishi ya tara wannan ya tara wannan ya tara wannan karshe sai wasu suka yi masa atare atare suka soke shi sai tsaya ika ta tafiya zafin sukan nan ya ishe shi ya rasa yadda zai yi kawai sai maida har gindin takobinsa kasa ya fito da tsinin kawai ya kifa cikinsa yahuda ya bullo ta baya mutu kun ga nan gurin me yake nunawa ya kashe kansa Ga shi dai yaki ake yi dan ɗaukar addinin Allah amma yayi abin da ya kashe kansa saboda zafi ya ishe shi akwai kuma wanda aka ba aka tambaye shi aka ce to kai yana cikin jini aka ce kai kuma daga ina kake ita yan garinmu ne na ga sun to yakin nan ni ko ba zan bari su yi yaki ba ni a ciki amma ba dan Allah ito ba ba kuma dan addinin ya taho ba <coughs> to a nan gurin akwai maganar da akwai maganar da malamai suke yi game da wataniya 'yan kasanci sun san kowace ƙasa ai tana da dakarun kare ƙasa ko da sojoji da 'yan sanda da suwani ne duwanda suke kare ƙasa to idan aka kawo wa ƙasar ka farmaki idan ka kare ta dan ƙasa sai ka mutu a wannan an ce mutum ya yi mutuwar banza aka ce yaya za ka yi kyautu kyautata sai ka ce yanzu kamar mu sai mu ce mu a Najeriya inda muke rayuwa mu musulmi ne haka ne kuma garin da muke rayuwa garin musulunci ne to wanda i kawo mana hari za mu kare garinmu saboda musuluncin da ake a garin za ko mu kare garinmu saboda mu musulmi ne idan an cin mana ba za mu samu damar yin addini ba to wanda ijuya ne ka zama haka to ko kashe shi akan ina kare garinsa ko ina kare kasarsa ya yi shahada amma wanda bai canza wannan niyyar ba ina nan in ya mutu shi ya san abin da zai gamu da shi kuma sai ya je lahira kuma ya yi bayani Allah ya kiyaye wannan shine abin da malamai suke faɗa don haka wannan hadisin dai da ake nuna mana duk abinda mutum zai yi ya kyautata niyyar ya kuma nufaci Allah da wannan abin zai iya yiwuwa ka ɗauko na aiki mai wahalar gaske mai yawan lada amma kai ba Allah ka nufa da wannan aikin ba sai Allah ya bakka da kanka yi aikin kayi aikin ka zama waɗanda ake cewa da su amilatun nasu ba tasla hamiya aikin baban giwa kenan sun sha wahalar banza kuma sannan za su shiga wuta ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun wanda a lahira ba su da komai sai wuta kuma duk abin da suka yi a wannan duniyar babu lada ya ma rushe kenan aka ce duk mutumin da ba shi da tikiti na shiga aljanna duk aikin da zai yi in Allah ya ga dama a nan zai sallame shi menene tikitin shiga aljanna la ilaha illallah muhammadur rasulullah ai akwai manya-manyan shugabannin kasashe da wasu masu kudin duniya turawa wanda ba su shiga addinin musulunci wasu yahudawa ne wasu kirista wasu ba su da addini amma ayyukan jin kan da suke musulmi ba ta yi ko ba haka ba ne to wannan zai sa su shiga aljanna ba su da tikiti na shiga aljanna ba za su shiga aljanna ba amma Allah zai taimake su a wannan duniyar ya biya musu bukatar su wanda zai turo da kudinsa kasashen afirka wanda babu ruwa yake a shayar da su ruwa wani ya ce akwai cuta za ka damu yan afirka ga kudinsa ya sadaukar da su a je a bayar a je a yi ayyuka na wannan na taimaka mutane ko kuma ya ce a ba da ilimi da kudinsu to kaga wannan ya yi aiki na alheri amma ba shi da komai a lahira a nan duniya allah zai masa sai biya masa mummuni shine zai yi aiki a bashi a nan sannan a bashi a can a bashi fil duniya hasanatan wakil fil hasanatan sannan wakil na azaban na, a bashi mai kyau a nan a ko bashi mai kyau a lahira sannan a tsare shi daga azabar wuta Don haka in za ka karantar ka karantar don Allah ba don mutane su ce ka iya ba don ka burge mutane ba ba don a yade ka ba ba don ka samu wani abin duniya ba idan za ka yi mutane wa'azi idan za ka yi mutane sadaka duk abin da yadda za ka yi Thank you.